lallai akwai wani abu a ɓoye wanda za a binciko shi nan gaba duk izin ko ta'ala amma wannan shugabannin sai dai ba za mu daidai tsammani ba ubangiji yana shirye da wanda ya ga dama cikin lokaci guda ma hadima an ta cikin dare dai Allah zai shirye da shi ba mu sani ba muna fatan <laughs> abin nan amma dai alamu da suke bayyana yanzu ba su nuna mana cewa muna da wani amal ba tsakani da Allah daga karshe ya yan uwa hanya guda ɗaya ce ta tsira daga cikin waɗannan matsaloli ba za a iya warware matsalar gabas ta tsakiya ba da dukkan matsalar da musulmi suke da ita a duniya musulmi suna da matsala a gabas ta tsakiya suna da matsala a kasar Bama yankin Arakana da ke kan iyaka da Bangladesh musulmi suna da matsala a Philippines musulmi suna da matsala a Bosnia Herzegovina ga yankin Kosova ga Bulgaria ga Montenegro duk nan musulmai suna da matsaloli da yawa waɗanda an tsaya a karanta maka su za ka daɗe kana jin mamaki karfin musulman yankin da yadda aka mantar da su ma ta kafar watsa labarai duk kowace irin matsala da musulmai matsalar da muke da yawa a Najeriya ba za ta iya warwaruwa ba sai in mun dauke ta ta hanyar addini wallahi dukkan wani salo na siyasa da zamu ci da shi zamu warware ba za ta warwaru ba salon siyasa ga shirin siyasar arfa tana yau shekara arba'in sun yana saurayi har ya tsufa a kai me ya samu ba kuma abin da zai samu ga shirin su mubarak suna yi sadat ne ya faru dan shi ya ce a warware ta hanyar siyasa ya sanya hannu ne da ya tsakaninsu da wannan sadad ya mutu ga mubarak ga shi ba warware komai ba sun su fahar suna matasa har sun tsufa shi ba warware komai ba yau ana tura fahar akan wulta ake tura fahar tun suna samari ake bala'in har sun tsufa ba warware ba in dai ta hanyar siyasa ne ta hanyar majalisar ɗinkin duniya ta hanyar tattauna a ɗakin taro har ne bai san wannan ba har ne sai ya ga an mutu kuma ya ga kai baka jin tsoron mutuwa din wallahi duk wannan rigimar da ake yi inda a ce za su taimaka a falastinawa da makamai a karkashin kasa yi wani rubumuci a kashe sojan isra'ila goma wallahi yahudawa za su da yi babban misali abin da ya faru a kudancin labanin tsakanin su da hezbollah da so ga a kashe a kashe a kashe isra'ila ya ta yi da kudancin labanin ta janye su su eh, eh, labanin suna bata kansu lokaci abin ta kashe shi ne ba ka da hanyar da za ka je ka kai wa mutumin falastin ko da bindiga daya domin inda suka yi iyaka daga kasar Jordan Jordan ita ce kasa ta farko da ta fara kullu yarjejeniya tsakanin su da abin nan ko in ce ta biyu bayan Misra ba yadda za a yi yadda ka shiga Isra'ila nan inda suka yi iyaka da kasar Syria yankin Jordan Sudan Jordan sun riga sun kwace wannan yana hannun su sai yana zaka shiga ta ruwa ga sojojin America ga sojojin ba inda bindiga ta za ta je amma wallahi da za a ci nasarar makami ya dan shiga ko su fara kwace makami su dan harbi mutum ɗaya biyu su kashe sojan Isra'ila uku hudu biyar ba ma soja ba daidai da fara hula su abinda musulmai ba su gane ba ba yahuda ya fi kowa kuɗayen rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahabihi min al'azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu sun fi kowa jin tsoron mutuwa in sai ga an kashe musu mutum hudu biyar wallahi za su dage amma yanzu ne suke kashewa ke ba za su yi ba daga karshe yayan wana irin abin da ya ci doma baya barin awai arna ne suke yakar musulmi a gabas tsakiya da ko ina a duniya arna ne kuma suke yakar ma a nan Najeriya yadda waɗancan arna ne waɗannan ma arna ne yanda wajibi ne mu yaƙi waɗancan in mun samu dama wajibi ne mu yaƙi waɗannan na cikin gida in mun samu dama ba bambanci duk karni arne ne al-kufr millatun wahidatu kuma kuna gani yadda aka yi awa saba'in tun daga litinin da sanyin safiya ake kisa ake kona mutanen mu a Lagos har ya zuwa ranar Alhamis ga soja ga dan sanda ga mobile police ga komai amma ba a yi komai ba duk wannan izina ce na cewa sai mun tashi sai mun yi kimtsi sai mun yi shiri sai mun daidaita sahu sai mun gyara alaka tsakaninmu da ubangijinmu mu gyara alaka tsakaninmu da kawunanmu mu rayar da gidajenmu masallatanmu da karatun alkur'ani da zikiri da halala da istighfari kalimatu tayyiba al'amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar tsakaninmu da juna kawar da barna a tsakaninmu cikin mu'amalolinmu na kasuwa aikin gwamnati siyasar mu da komai sannan kuma sai mun yi tanadi na motsa jiki na makami na komai sai mun dole sai mun yi wannan idan na ɓoye muku ina wani kwane-kwane ina jin tsoron kar yan security su ji ni ni na tabbatar na ha'ince ku wallahi na tabbatar na ha'ince ku in dai ya halatta yan ta'adda yan OPC su kafa police station nasu na kansu suna hukunci su kashe mutane su yanke musu hukunci ba a yi musu komai ba ban ga dalilin da ba za mu yi namu ba dukkan ku nan ba a yafewa kowa ba kowa sojan musulunci ne daga tsofaffi har samari daga samari har tsofaffi sai dai in an samu ragwaye matsorata to wannan ta rigita wallahi Allah kar ku ji tsoro la takafuhum la takafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su inda Allah ku ji tsoro na inda gaske ne ku mu'mine ne wanda za ku ji tsoron arna me arne ka ji tsoron ka su sun ce a mutu mu sai mu ce kar a mutu jiran duniya aka kawo mu in ma baka mutu ba a jihadi zaka mutu a banza a gadan asibiti zaka mutu a gida bayan ka cikin kafa da salat ka koshi ka mutu kai amanta zaka mutu a iska in ma baka mutu dan Allah ba dan haka dole ne abin da yake faruwa dinnan mu taka masa burki shugabanninmu mu su sanya baki sanya baki na gaske su tsaya tsayin daka su ce lalle sai an biya su sai an biya mu duniyar mutanen mu da aka kace da motocin mu da aka kona da dukiyar da aka kona a Lagos kuma ba da kuɗin gwamnatin tarayya ba yan an ɗauka da kuɗin gwamnatin tarayya an zalunce mu dan duk kuɗin mu ne mu duka da kuɗin gwamnatin jihar Legas. kuma sai an kama gwamnan Lagos Tinubu sai an kama shugabannin OPC sai an kama minista na aikin yan sanda Major General James Bowen sai an kama Mr. Smith sai an kama su an yanke musu hukuncin kisa don su ne yan ta'addan farko in ba a yi haka ba in ba a yi haka ba kasar za ta rikice wallah dole tana kudin mutum su wannan dole kai su tsaya su mana wani kwane-kwane muna faɗa musu wannan yanzu duk muna cikin muhula ta notis muna nan muna kallon su sati biyu sati uku masu zuwa mu ga wani matakai za a yi wani matakai za a yi dan Allah baya kyale zalunci haka ba inda za ka daki mutum kuma ka hana ya tuka ba zai yiwu ba ko muna kira ga yan majalisar mu lalle waɗansu sun fara kokari sun fara hayaniya a Abuja to lalle ai wannan hayaniyar a daki tebur a rikita kasar a tsaya sai an ta an ji da yake sarakuna su yi malamai su yi limamai su yi samari kuma su yi kuma su ci gaba da training ku ci gaba da training kuna jiran ranar da za a ce a fito ina faɗa muku wannan kar wanda ya ɗauki doka a hannunsa shi kadai kar wata kungiya ta ɗauki doka a hannunta ita kadai sai tare da dukkan musulmi amma lallai mu mun nuna masu son zaman lafiya ne tunda aka kashe mana yan uwa kwana uku a jere mu yi komai ba ba a yi komai ba a Kano ba a yi komai ba a Kaduna ba a yi komai ba a Zaria ba a ba a Sokoto ba a ba a Borno do wannan fa ba jin tsoro bane ba a'a muna kyalewa mu ga an ba hanyoyin da suka dace an ja kunnen yan ofisi din nan abin mamaki gwamnatin tarayya ta fito ta yi magana ta ce ta soke kungiyar ofisi amma abraham adeson ya ɗaya daga cikin shugabannin ya fito ya ce ƙarya gwamnatin tarayya take bata isa ba san zaman lafiya kenan san zaman lafiya kenan da haka lallai ne mu musulmi mu tsaya mu cinka kanmu mu zama na gari mu zama mutane mu san kawunan mu ko mu san cewa lallai wallahi idan ba mu yi irin wannan ba yanzu sai an sa bin yi gudun hijira zuwa Nijar wata rana kuma duk ma wanda ba zai training ba dan yayi jihadi dan Allah yayi training dan idan an biyo shi gudu tunda shi matsoraci ne in ma ba za ka yi jihadi ba ka motsa jiki ta da an biyo ka ka gudu ka san yanzu wani yana nan kana maganar shi yana zaune yana jin tsoro shi ba shi yake maganar ba ba na wakiltar kowa a wannan maganar kai na ne yake wakilta da samari da samarin google mai a iri na salamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah to gaskiya malam yayi caji gwarai da gaske amma magana sa ta cewa shi kansa yake wakilta wannan ba mai da ba yana wakiltar mu ne mu ma muna nan akan buƙatar ba za mu taɓa yadda da irin wannan cin kashi da ake yi mana ba a zubar da jinin mu sannan kuma a taka mu sannan daga baya ba mu hakuri ba tare da mana jagoranci da ya kamata a kwato mana haƙƙin mu ba saboda haka ya kamata lallai shugabanni su san matakin da za su ɗauka kuma tabbatar sun kwato mana haƙƙin mu wannan shine zai kara musu martaba da daraja a idanun mu matukar ba su wannan ba to mutuncin zai zube ko ba za mu taɓa sauraron su ba assalamu alaikum abu na gaba muna mika marabanmu ga babban malamin mu Sheikh Malam Abdul da kuma malam muhammad babangida da kuma sheikh malam jazuli nuhu da kuma sauran yan uwa da suka gabato bayan dai malam jafar ya fara gabatar da abin da ya kamata yi saboda haka abu na gaba za mu kira dan uwa malam rabiu uh, aliyu uh, rabiu kuna dan taba mana wake ko da na minti biyu ne sannan mu gabatar da malami na gaba hasan da usain sun zo kowannen kuma jagora ne mai kwato mutane haƙƙinsu? su saboda haka ya kamata yan uwa su saurara su je abubuwan da ake yi tare da abin da zai faɗa shi ma da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace ku bude ku baki ku amshi in ba tsoro kuke ji ba Ya Ubangijin dukan halitta Allah kai ne abun bauta, rayuwa kai ka tsara ta ba wani ne za ya tsara ba. Allah kai ne kake da isa kai kai yi saman bakwai da ƙasa, abinda yake nesa da kusa ka san shi ba zai ɓace ma ba. shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba Kiristoci ku saurara manyan ku far da ‘yan yara ku sani komai yawan kyara shari'a ba za mu fasa ba. hikima mu ba mu nemanta amma kuma ba mu tsoranta dan in ta kai a fafata wallahi ba za mu tsere ba batun shari'a a ajiye ta ba mu yarda ba ba mu karɓa ta ko da aljanu ma fafata in har suka ce ba gane ba abin ma'ana kuraini ne da kuke sanyi wa mutane shari'ar nan addininmu ne kuke kuma wai ba za ne ba lana a'maluna wa a'malukum in fada muku in kun ki ku mutu ghaizikum dan mu ba za mu fasa ba lana a'maluna wa lakum a'malukum in faɗa muku in kun ki mutu bi ghaizikum dan mu ba za mu fasa ba shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba ba cuta babu cutarwa fitina an hana mu tayarwa duk rigingimin da ke faruwa dan ba shari'ar ake yi ba amma in an ka cuce mu aka zo fa ana karkace mu anan kuma an umarce mu murama ba mu zauna ba wasu abubuwa guda biyar ne shari'a ke karewa mutane don faɗe su don fa mu gane mu fahimta ko saboda gaba farko a cikin su ne rai shari'ar nan ta kare shi kwarai haramun ne fa a kashe rai in ba da ɗayan hali uku ba mai auren da ya yi zina ku sani ko mutumin da ya bar addini ko ko wanda ya kashe mumini da gangan ba da kuskure ba shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba ah, Allah saka wala kuna da alkhairi ah, ya kamata yan uwa su bada da haɗin kai domin wannan shine gudunmuwa ta farko da ake son yan uwa su fara bayarwa domin matukar za a ce za a shirya lacca irin wannan mutane su fara tashi ba tare da an gama ba to zai nuna cewa mutane ba su fahimci ma duk irin abubuwan da ake gaya musu ba saboda haka za mu ga kira mana ne bayan daura ya zo shi ma ya tofa albarkacin bakin da sakarar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 sai dai akwai wani abu guda da ya faɗa a ƙarshe wanda zan ja hankalin mu akai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajr hadathahum al udhr annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da sahabbai bayan sun je filin daga sun ci wahala sun shiga rami sun sha zafin rana sun shiga tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbai a can filin daga din yake cewa ba ku yi tafiya ba ba ku kuma shiga kwari ba ba ku shiga wani tsanani ba face lalle a cikin madina akwai wasu mutane sun yi tarayya da ku a cikin lada abin da ya sa ba ku gansu ba wani uzuri ne ya tsare su saboda haka duk abin da malam Ja'far ya faɗa ga baki ɗaya mun yi tarayya da shi a cikin duk mun yi tarayya da shi a ciki saboda haka akan wannan harka ta musulunci za mu iya bayar da duk abin da muka mallaka sai mun ga addinin musulunci ya tabbata saboda haka ba ya wakilci kansa bane kare kamar yadda faɗa ya wakilce mu ne gabaki daya to lokaci ba zai ba mu dama mu tsantsare dukkan abin da yake a cikin mu ko muka rubuta ko muka karanta ko muka ji a labarai ko muka gani da ido ba dama kamar yadda muku bayani a farko cewa wato irin wannan lokaci wato ba zai yiwu a fito da dukkan abin da ake so a fito da shi ba musamman kuma an hada mutane da yawa a kan wannan maudu'i wanda yake kowa da irin kallon da yake masa to amma ni abin da na so dama tun farko mu musulmi mu kalli abin a musulunce domin na san akwai 'yan siyasa suna kallon wannan abin ta bangaren siyasa akwai larabawa masu kishin yarensu da fatarsu suna kallon sa ne ta fuskan yare da fata akwai masu kallon wannan abu na danna yancin dan adam su abin da ya dame su an danna yancin dan adam sanan suke kallon abin akwai waɗanda suke kallon abin ta bangaren tattalin arzikin su akwai wanda suke kallon sa ta bangaren kasar su to musulmi duk lokacin da ya tsaya kamata ya ya kalli abu ta bangaren addinin sa domin Allah ta'ala kamar yadda aka wasafa mana a cikin alkur'ani yanzu cewa ya faɗi yahudawa ya fassara su ni ina gaba wani labari da zan karanta a jarida ko ta turanci ko ta larabci ko ta hausa babu wani labari da za a bani a wato a abin nan kafafan watsa labarai da turanci ko da hausa ko da larabci wanda zai gamsar da ni fiye da abin da Allah ya faɗa a cikin alkurani saboda haka kowa yanzu yana da nasa labarai da abubuwan da ya rike da wanda ya ji da wanda ya gani musamman jiya da daddare na kai kusan karfe goma sha ɗaya ina sauraron labarai daban-daban da wanda nake ji da wanda bana ji da wanda nake ganewa da wanda bana ganewa amma kowane labari sai ka ji an faɗi kalman falastina ciki kowane labari sai an faɗi kalman yahuda a ciki an yi da larabci an yi da hausa an yi da turanci da kuma sauran yarurruka na duniya ma'ana kabiyan falastin kabiya ce da dukkan mai jin labarai dukkan mai karanta jarida dukkan mai bibiyan abin da duniya take ciki ya riga ya sani to amma mu a matsayin mu na musulmi a daidai wannan lokaci akwai abubuwa da dama waɗanda yahudawa suka yi su ne suke sawa a matsayinmu na musulmi a wannan ƙasa sama da mutum miliyan ainihin wato ɗari ana da musulmi kusan miliyan ɗari a Najeriya amma ga wani yanki can na musulmi wani abu yana faruwa amma muna jin kamar bai shafe mu ba na biyu kuma shine su Yahudawa kafin su kafa wannan ƙasa game da aka yi mana bayani a 1789 sun yi taro wanda suka wakilci Yahudawa a wajen taron mutum ɗari uku masana dukkan fannoni an yi taron a Switzerland masana dukkan fannoni na rayuwa sun taru akan yadda za a rushe tsarin Talmud a gina sabon tsari wanda Yahudawa za su mallaki duniya kowa sai ya bauta musu kowa sai ya bauta musu wannan shine taron da aka yi mun san Yahudawa suna da zango uku dangane ga abin da ya shafi tarihin su dangane da tsarin rayuwa tsari na farko Allah ya gama shi a cikin Alkur'ani shine tattanzu a taura da suka yi da ciccire wasu gurare da ba su musu daɗi ba da kakkara wasu abubuwa kamar da Allah ya faɗa fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun lokacin da alqur'ani ya farke musu laya ito na musu asiri sai suka aje wannan kuma sai suka tsara talmud talmud littafi ne na biyu wanda yahudawa suka tsara yadda za su mamaye kasashen duniya baki daya wanda daga ciki mun karanta a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin suratul hashar ya yi kwani da yahudawa har kabila guda uku akwai banu qainuqa akwai banu nabir akwai kuma banu quraiza wanda wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga madina ya tarar da su sun kafa tattalin arziki sun kafa soja sun kafa ƙasa sun zauna sun mallaki larabawa suna hada su fada suna siyan musu da makamai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga maka ya shiga madina sai ya kira waɗannan yahudawa aka yarjejeniyan zaman lafiya da su cewa za a zauna tsakaninsu da musulmi ba za su cutar da musulmi ba musulmi ba za su cutar da su ba ba za a haɗa kai da su a cuci musulmi ba su ma kuma musulmi ba za a haɗa kai da su a cuce su ba amma ba a daɗe a madina ba sai ga banu nabir wanda Allah yake gaya mana cikin alƙur'ani cewa huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhajj ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار waɗannan ayoyi Allah ya gaya mana rigimar farko da ta faru tsakanin musulmi a Madina da kuma Yahudawa wanda suka shirya za su ɗauki katon dutse idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo unguwansu za a yi wani sulhu su turo dutsen a kansa su kashe Allah ya tona musu asiri annabi sallallahu alaihi wasallama tun ba a gama taron sulhun bai tashi daga gurin shine yake gaya musu ga abin da Yahudawa suka shirya za su yi mar dan haka ne musulmi suka fito aka zo aka kewaye wannan unguwa ta Yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole ku tattare kayan ku gabaki ɗaya ku bar garin nan ba ku ba zama da mu a Madina mun yi alƙawari kun warware ko ku fita ko kuma ai yaki sai mun karar da ku fa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya aika ma Yahuda ta ku kuskura ku fita muna tare da ku duk wanda ya taba ku ya taba mu wanda ya cuce ku ya cuce mu kuma za mu ba ku sojoji a yaƙi musulunci Allah ya ce alam tara ila alladhina nafaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ku kula da wannan aya la antum ku musulmi ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah Allah ya ce ku musulmi wannan barazana da kuke da daukan makami da kuke da kunjun bala da kuke yi wallahi ke ke razana yahudawa su dawo kan daidai amma ba sa tsoron Allah ko miskal zarratin saboda haka ne Allah ya rantse da irin mutanen da suka dauki addini a matsayin hanyar rayuwa suka ɗauki addini a matsayin za su mutu a kansa Allah ya rantse da tafiyarsu da kai harinsu da kundumbalansu a farkon wata sura don ya nuna mana wannan abin yana nan zai ci gaba har zuwa ranar alkiyama Allah ya ce wal adiyatu dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa asarna bihi naqan fa wasaqna bihi jam'an wannan ayoyi guda hudu ko guda biyar Allah ta'ala yana nuna mana wani irin tsari na musulmi dangane ga abin da ya shafi ɗaukar mataki to amma waɗannan yahudawa bayan sun yi alkawari suka warware annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kewaye su suka aje makamansu suka ɗebi ƴaƴansu da matansu suka koma kaibara waɗannan dukiya ta su Allah ya faɗi yadda aka raba ta ainihin wato a cikin wannan sura suratul hashari sai bangare na biyu sune banu kainu banu ko banu quraiza suma banu quraiza suka fito da nasu shegantaka shegantakar su ta yawa su ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ce to tunda kun warware alƙawari tsakaninmu da ku ga hanya nan ku bar Madina su ma suka fita saura Banu Quraiza Banu Quraiza lokacin da aka zo yakin Ahzab sai suka warware alƙawarin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaman lafiya suka ce za su taimaka wa maguzawa waɗanda suka zo daga maka za su yaƙi addinin musulunci bayan an gama wannan Allah yake ba mu kissan abin da ya faru munafikai sun gudu suka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai saboda tsananin yaƙi da bala'i da aka shiga a wannan lokaci sai da ba a yi sallar la'asar ba har sai da rana ta faɗi Umar ya yana cewa Allah ka cika cikin kafirai da wuta sun hana mu sallar la'asar gashi har rana ta faɗi manzo Allah ya ce ni ma ban samu daman yin sallar ba saboda tsabar rigima da ake yi to a daidai wannan lokaci Allah yake gaya mana ya ayyuhal amanu ya amanu Allah yake gaya mu'minai kafin ya tona asirin waɗancan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya karar da su sune banu quraiza Allah ta'ala ke cewa ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum ومن أطفال منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وليستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورع wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa firara a wannan ayoyi Allah ya gaya mana a dunkule irin sakonnin abubuwan da suka faru kamar kana gani a gabanka a satellite ko kuma kana gani a bidiyo ko kana karanta a jarida ko kana gani da idonka cewa an zo an tsara Madina Yahudawan da aka yi alkawarin zaman lafiya da sunan take suka warware suka nuna wulayarsu ga waɗannan kafirai aka haɗa kai aka sa sahabbai a tsakiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka gumurzu Allah ya tankaɗe muminan gaskiya ya zubar da munafikai bayan nan ana gama wannan yaƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai kan kowa ya la'asar ta yaje banu quraiza ko rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba ko kakka kuskura kai la'asar sai ka kai banu quraiza sahabbai suka hau doki na ƙasa na tafiya na sama na tafiya masu rarrafe na yi masu gudu na yi kafin su je Allah ya saukar da mala'ika Jibrilu ya yi shiga irin ta da'iya ya hau doki ya sa makamai ya daura takobi ya tafi banu Quraiza kafin annabi ya karasa ana zuwa banu quraiza suka ga sahabbai ana gudu sai la'asar tai wasu sahabbai suka ce mu tsaya mu sallah wasu suka ce wallahi ko rana za ta faɗi ba za mu sallah ba sai mun kai banu quraiza wasu suka tsaya suka yi sallah wasu suka ce sam annabi ya ce sai mun je bakin katangar yahudawa ba za a yi sallah ba sai an je can wallahi suka je suka yi sallah su a can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasu aka gaya mar cewa wasu fa sun yi sallah a hanya wasu kuma sun ce tun da ka ce sai an je banu quraiza sai da suka je can suka yi ta duk kun yi daidai kowa kishin addini ya sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kewaye banu quraiza sai suka ce su basu yarda Allah ya musu hukunci ba basu yarda da hukuncin manzon Allah ba basu yarda kowa ya tsoma baki a cikin wannan kabiya ba sun yarda da mutum daya shine sa'ad bin mu'az sun ce domin wannan suna tare da shi tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a makka a madina sun riga sun sa akwai alaka ta soyayya da wulaya da son juna tsakaninsu don haka duk hukuncin da ya zarta akan su sun yarda shi kuma wannan sahabin an harbe shi an karya masa kafa yana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a dauko wanda suka ce sun yarda da shi din ya zo ya hukunci aka je aka dauko sa'ad bin mu'az akan jaki aka yi kama kama aka dora shi yana karasowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ku tashi ku taro shugabanku aka tashi aka taro shi aka zo aka ajiye shi wakilan yahudawa suka zo suka ce mun yarda duk hukuncin da ka hukunta akan mu mun yarda da shi yace to a yau Allah zai faranta ma sa'ad zai ga abin da zai faranta masa rai a yau sa'ad bakin cikin da ke damun sa a yau ne zai yaye don haka yake yake na yanke hukuncin da suka ce sun yadda in yanke a kansu cewa duk aka ce su gabaki daya banda kananan yara su kadai za a fitar da mata akwai wani sa'ad da karfi wanda yake yana cikin kabilan nasu yake cewa hammata aka dinga dagawa duk wanda aka ga gashin hammata ya tsoro masa ya aika da shi lahira yace ni a lokacin na ci sa'a da aka daga hammata ta sai aka ga babu gashi shine dalilin da yasa na sha kuma yana cikin musulmi manya sahabbai to wannan sura ne sannan ga khaybar abin da ya faru ba sai mun dauko ba tun da lokaci ya kure amma yana ba mu dai wani irin sura na cewa fa ba fa yau musulmi suka fara zama da yahuda suka dandani wannan ba ku tuna fa sihiri fa yahudawa da suka gaba da gaba ba za ta yi ba suka sa wani mutum ana kiransa labib bin a'sam al-yahudi ya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri don su kashe an yi wannan sihiri kuma sihirin duk da yake bai tasiri ba yadda suke bukata domin a cikin nau'ukan sihirin da aka yi irin sihirin da da an maka ne kace mutuwa nan take Allah ya saukar da falaki da nas nana Aisha take ba mu labari a Bukhari take Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kusa da mu yana kama yana saduwa da iyalansa amma kuma ba zai iya ba saboda wannan irin gugun makirci na sihiri da Yahuda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sihiri bai tasiri ba ba a ci nasara ba Allah ya aiko da falaki da nasu mala'iku suka zo aka karanta Allah ya warware sihirin sala sala aka warware suka ga wannan bai nasara ba sai suka sa wata mata ta zuba fozin a cikin nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a Khaibara. take ga hadiya ta tsohuwa fa ya ku gane cewa dole tsoho ya jihadi tsohuwa aka ba nama da fozin a cikin ta ba manzon Allah ya mutu tsohuwa ta tana kokarin kashe mana annabi wanda wasu malaman a cikin tafsiri a cikin sun ce wannan naman manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa a hadisin a hadisin ingantacce cewa wannan naman da nake a kai bara shi ya zo ya makale min a wuya yana daga cikin dalilin da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahada shi yasa ma wasu malaman tafsirin suka yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata daraja da Allah yake ba mutane ya hada ta hadda shahada shahadar shine wannan naman da kai bara shi ya jawo ajalin sa kenan muka dauki tafsirin waɗannan malaman da wancan hadisin ingantacce za mu gane cewa yahudawa sun suka yi ruwa suka yi tsaki ma wajen ganin cewa sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma naman da kai bara annabi yana zuwa iya ki tsoka guda isa a bakinsa akwai wani sahabi suna ci tare shi ma ya tsoka ɗaya a bakinsa nan take sahabin ya mutu take ko shura bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka zo da wannan tsohuwa yace baiwa Allah ya zaki zo ki kawo mana nama hadiya kuma ki sa mana fozin a ciki me muka yi tace na yi haka ne don in kashe ka in kai ba annabin Allah bane a wata ruwayan aka ce sai annabi ta tafi ki tafi tashi an kyale ki tafi ta tafi ta tafi a wata ruwayan kuma aka ce waɗannan masu jinin wannan sahabin suka ce to ya rasulullahi in kai kai afuwa ka yafa naka haƙƙin to mu mu hakkin haƙƙin dan uwanmu wannan sahabin da ta kashe ba to da ka sai an ba mu ita mun kashe to kun ga anan wanda zai zo isa fozin a cikin nama iba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai je ishiryo ma kirki na ainihin wato yin sihiri wanda za a alkawari da shi ya warware kamar da muka ga ayoyi da yawa wanda zai yanka annabi da wuka don Allah ne ba zai yi ba akan jarirai da mata da yara ko ba haka ba saboda haka wannan tura bai kamata mu dinga kallanta ta siyasa ko muna kallanta ta jinsi ko muna kallanta ta fata ko ta yare ba mu dinga kallanta ta addini in mu mu kalle ta ta addini ba wallahi irin abin da aka a kasashen laraba suke ci yanzu irin dukiyar da suke da ita da yawan mutane la duk baki ɗaya hudanan ka tattara su mutum miliyan biyu ne kaf amma larabawa yanzu mutum miliyan ɗari ne da sittin musulmi kuma a duniya sun kai miliyan dubu biyu da yan kai miliyan dubu biyu da yan kai musulmi larabawan in ta jinsu za a yi su miliyan ɗari ne da sittin da yan kai amma yahuda nan miliyan biyu ne gabaki ɗin yahuda nan miliyan biyu ne kun ga in ta yawa ne za a iya cin musu to wannan shine ka'ida ta farko mu kalli abin ta addini sannan abu na biyu na kusa da na ƙarshe wanda zan faɗa shine wato dangane ga abin da ya shafi wato irin makirci da Yahudawa suka yi wanda ya sa kabilanci da kasanci da bangaranci da yanke-yanken jama'a da suka yi wanda shi yake hana mu kaiwa zuwa ga taimaka yan uwanmu hakika a rubuce yake cewa yanyanka kasashe da aka yi wannan yanyankawa cewa nan Najeriya nan Nijar can Ghana can Faransa can kaza can kaza yana daga cikin abubuwan da aka tsara a wannan taro na Switzerland na 1789 cewa a yanyanka kasashen musulmi a mai da su gunduwa gunduwa yanzu da za a yi hatsarin jirgi a Saudiya a aikin haji Allah ya kiyaye a ce mutane sun mutu abinda mutum zai fara tambaya akwai 'yan Najeriya a ciki idan an ce akwai 'yan Najeriya sai ka ji yayi tambaya akwai 'yan Kano a ciki idan an ce babu 'yan Kano sai ka ji hankalinsa ya kwanta in an ce akwai 'yan Kano sai ka ji kuma yana tambaya akwai 'yan local government su in an ce babu sai ya ji abin da sauki in kuma an ce akwai 'yan local government su sai ya ce akwai ɗan yankin su in an ce ba dan yankin ku sai ya ji abin da sauki in an ce akwai dan yankin ku sai ya tambaya akwai dan ungosu in an ce eh akwai dan ungosu to sai ya ji abin ya dan dame shi sai ya tambaya akwai dan gidanmu an an ce akwai dan gidansu to sai hankalinsa ya tashi sai ya tambaya akwai dan dakin mu in an ce lalle akwai dan dakin ku akwai dan dakin ku a ciki ma'ana wanda suka haɗa uwa ɗaya kenan sai kuma ya ce tun da jifa ya wuce kanka ya faɗa kan kowa in je mu dan uwanka na cin wuta shafawa naka ruwa wannan ka'ida ta banza abinda zai faɗa kenan kun ga wannan tasirin dan yanka mu gunduwa gunduwa kenan da kasashen suka yi domin in ana rigima a wata ƙasa ka ji abin bai shafe ka ba sannan na biyu kabilanci na yare wannan yaren da Allah yake aya ne kawai Allah ya san yake zama aya wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wannan ikhtilaf da aka samu na lisan da fata shi kansa yi tasiri yahuda sun yi amfani da shi cewa akwai launin baki akwai launin fari akan launin baki da fari din nan ma akwai rigingimu da aka hada wanda aka yi asarar rayuka masu yawa miliyoyin rayuka akan kai baki ne ni fari an daura mutum akan wannan an kashe mutum a wannan an yi asarar dukiya a wannan misali na kusa kusa shine Nelson Mandela wanda ya shekara 27 a kurkuku saboda launin fata ya ta gumurzu sai da ya zama shugaban kasa saboda launin fata to wannan shi ma yana daga cikin abin da yahuda suka rubuta cewa idan an sami al'umma za su haɗe to mu tuna musu da rigimar launin fata idan rigimar launin fata ba ta tasiri ba mu tuna musu da rigimar yare saboda haka sai a ce to a cikin ƙasar ta kuma ai kai yarenka bahaushe ne wannan yarensa da ya ne wannan yarensa inyamuri ne ko da la ilaha illallah ta haɗa ku sai ka ji tasirin wannan yaren idan wannan yaren kuka kokarin dinke barakar wannan yaran kuka ce duk wanda yake la ilaha illallah bahaushe ne bayarade ne inyamuri ne yayi aiki da ita dan komu ne muna tare da shi bahaushe da bayarade da inyamuri wanda bai ce la ilaha illallah ba bai aiki da ita ba to mu dauka abokin gaba ne mu dauki haushen da ba wannan musulmin ba haka bayarade ya dauki dan uwansa wanda ba musulmi ba ko mai ta'addanci cewa ba dan uwansa bane to irin wannan yana daga cikin tasirin da suka rubuta anan sannan kuma a zo a yanyanka mu yanzu Najeriya tana da akalla sai kusan 36 kowanne suna nan suna kishin gurin su ana da local government sama da 774 yanzu nan ma rigima ake naji wasu suna nan suna rigima wai sai an yanka Kano gida uku wai Kano din nan za a yanka gida uku saboda taron da kuka yi na shari'a kun taru ku miliyan shida shi da suke son a yanka ta gida uku to sai a sa maka kishin kasarku kishin yarenku kishin garinku kishin local government kishin gidanku kishin unguwarku da kuma cikin yare to duk wannan magana da suka tsaro yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya sa a zuciyarsa daga abin da za mu bayan na gudunmawa na take mu kira wannan kada mutum ya kuskura ya ji cewa wani ba ɗan ƙasarsu su bane ko ba yarensu su bane ko ba ƙabilarsu su bane mutukar yana aiki da la'ilaha ilaha illallah kuma ya yarda da ita mu kira wannan wajibi ne na farko wajibi na biyu riba yana daga cikin abin da aka rubuta a wannan taro cewa a yi amfani da riba wanda na tabbatar daga cikin abubuwan da suka taimaka musulmi suka samu rauni a duniya akwai riba domin duk ƙasar da take cin riba kamar yadda sayar kufur ya faɗa a tafsirinsa cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zalu bi harbin min Allah wa rasulihi saboda haka cin riba din nan faɗa ne da Allah sai sayar kutub yake cewa idan ƙasa guda tana cin riba to duk ƙasar tana faɗa da Allah dan haka ba yadda za a yi wani yana faɗa da ita kuma Allah ya taimaka mata idan state tana cin riba duk yan state din da suka yadda suka ba da goyon baya akan wannan riba to iya state din dukkan su suna faɗa da Allah sai lokacin da waɗanda ba su yadda ba suka fito suka nuna bara'a na uku idan local government tana cin riba duk local government din gabaki ɗaya suna faɗa da Allah sai ranar da suka nuna cewa ba sa da alaka da wannan riba wannan riba tana daga cikin abubuwan da ta karya take taimakawa wajen rusa al'ummar musulmi saboda abu na biyu kenan abu na uku wanda zamu yi na gaggawa shine wato abubuwan da malam Jafar yake gaya mana yanzu cewa lalle kowane musulmi ya sa a zuciyarsa cewa a shirye musamman tabbatar da wannan shari'a yana da alaƙa fa da Palestine don in shari'a musulunci ta tabbata ba yadda za a yi face sai mun ɗebi sojoji mun kai gudun mu Palestine saboda haka tilas ne mu faɗa da dukkan mutumin da zai kawo shari'ar musulunci barazana domin dan ba ne na taimakon ƴan uwan musulmi da suke a Falastin domin idan musulunci ya tabbata a Najeriya ya tabbata a Kano ya tabbata ya mamaye nan to zai zamo fa musulunci yake hukunta mu musuluncin da yake hukunta mu kuma ya yadda idan aka taba dan uwan musulmi mu kare akan sa gabaki daya domin ko Allah ta'ala manzo Allah yana gaya mana hadisi ingantacce yana cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min katal rajulin muslim wato duniyan nan gaba ɗaya a samu wani bam da zai fasa ta ta tarwatse ta zama toka ya ce wa Allah sauki da a kashe masa musulmi kwaya ɗaya to kun ga wannan abu na uku ne da zamu sa a cikin zuciyarmu wanda zai taimaka shiri na kusa kusa don ka a bamu ajiyar abu mu tafi mu bai abu na hudu wanda zan tsaya a kansa shine yanke alaka da Yahudawa da duk wani abu da ya kama da Yahudanci duk abin da ya kama da yahudanci wajibi ne musulmi ya nisance shi wallahi ko da rigar ku da kuke saki din nan take taka kasa za ta iya taimaka ka ga rigar mutum tana jan kasa wandonsa yana jan kasa ainihin wato sai kai taimama fa a kasar a kasar rigar wani saboda kasar da ta ɗiba wallahi sai kai taimama saboda haka daga yau kowane musulmi wajibi ne ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibadarsa a cikin shigarsa a cikin sulukinsa har gemun nan da muke askewa wallahi yana daga cikin tasirin yahudanci gemun nan da muke askewa yana daga cikin tasiri don manzon Allah ya ce ku aje gemu ku saba wa yahudawa duk wanda ya aske gemu to yayi kama da yahudi kawai ka gaya masa sannan abu na uku hatta shiga da cin abinci da tafiya da kai komai gayu masu sa irin wandan nan na ainihin yan boys da masu ainihin wato wato biki yanzu abin mamaki na taho na ga wata mota an sa mata irin fulawan nan ta ta biki da kiristoci suke sai kuma na ga musulmi ne a ciki abin mamaki kiristoci har biki yanzu an yi ana iya yanka wannan biskin da suke yankawa za ka ga musulmi suna koyi da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda bai yanke alakarsa da yahudawa ba shi ma yana cikin su Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani sama da arba'in da bakwai amma barin gaya muku guda bakwai sai tsaya a kai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ya ku masu imani la tatawallaw qauman kada ku kuskura ainihin ku haɗa alakar jakadanci da kauna da soyayya da koyi da mutanen da tuni Allah ya yi fushi da su kada gabi Allahu alaihim kad isu min al akhira irin waɗannan mutane sun riga sun fidda tsammani kwata kwata cewa babu lahira ba su da lahira ba kama ya isar kuffaru min al qubur kama yadda kafirai wato suka fidda rai daga ma'abota kabari anan salaf sun yi fassara biyu kama yadda kafirai suka fidda haso ko suka fidda rai daga ma'abota kabari dan gaye shine ahlus sunna wanda ya kama tafarkin sahabban manzo Allah dan gayan shine yake koyi da Khalid bin Walid mai kudin gaskiya shine yake koyi da Abubakar jarumin gaskiya shi yake koyi da Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arhamu ummati bi ummati Abubakar واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي بن ابي طالب وأقرأهم زيد بن ثابت واقراهم لكتاب الله ابي بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امه امينا وامين هذه الامه ابو عبيده بن جراح فلا كيف من جسيا gaskiya أبو بكر mai kishin addini na gaskiya ya zama Umar bin Khattab ya zama Umar mai kunya gaskiya ya zama irin ta Usman duk waɗannan gabaki ɗayan su shahada suka yi manzon Allah shahada yayi Umar shahada yayi Usman shahada yayi Ali bin Abi Talib shahada suka kowanne babu wanda ka kobi bata karta ta farka cikin sa ba saboda tafarkin Allah kana koyi da su sai ka mutu akan gado ka mutu akan kujera a wallahi ba isa ba sannan aya ta biyar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultana mudina Allah ta ya ku masu imani kaku kuskura ku riki kafirai su zame muku masoya ba ƴan uwanku muminai ba kuna son ku ba Allah wata dama ne da zai kama ku da ita ranar alkiyama cewa kun karya dokokinsa ku ga wannan shine aya ta biyar daga wannan ayoyi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina ya kuma su imani in kuka riki hakika in kuka bi wasu daga cikin yahudu da nasara za su juyar da ku ku zama kafirai bayan addinin ku aya ta karshe Allah ya ce la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa min lahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsa waɗannan ayoyi gaba ɗaya abin ya sa na kawo su domin na tabbatar da cewa babban abin da yake ba Isra'ila tsoro yake ba Ingila tsoro yake ba Amerika tsoro wallahi ba yawan makami bane ba yawan jama'a bane ba hatsaniya bace ba taro a watse bane ɗaukan mataki ne duk wannan taron yanzu da ake na kasashen Larabawa an yi zage-zagen an yi kaza an yi kaza duk da ba Amerika tsoro ba domin ta san ba za ta dauki mataki ba to yanzu tun da ba za mu iya haɗa sojoji yanzu mu ce Ja'far ya yi shiga ta soja Malam Abu ya shigo dattijo ya shigo wallahi dattijan nan da kuke gani a ba yanzu ko ne aka bashi bindiga zai iya harba ko kuma aka bashi ba wuta za su bude in aka taba addinin Allah to babban matsoron da Isra'ila take yanzu da america ba wai na mun taro mu watse bane mu fara daukar mataki sai ke ba su tsoro dan haka wannan matakin yana da muhimmanci kowa iji cewa daga yau ba shi ba ba yahude alama ta wannan idan aka ce rediyon nan musulmi yana siyar da ita naira ɗari har ne yana sai da ita naira saba'in a wajen wa za ka siya har ne ya fi arha a wajen wa za ka siya ba za ka siya ba ƙarya ce ta yi ma tsada wallahi bari gaya muku dabarar da suka yi duk kuɗin da ake yakan addini kun sa hannun wa ake samun su daga hannun musulmi domin idan aka samu arne suna da abin nan hanyar kasuwanci mai ƙarfi za su yi oda ta miliyoyin kuɗi in suka kawo kasuwa sai su karya farashi shi ko musulmi da ya siyo ɗan kaɗan sai kaga kayansa da tsada saboda haka sai ka ji wannan na kafirin da arha na musulmin da tsada ni na fi amincewa in siyi na wannan musulmin da tsada mutukar ba haɗin ce a ciki ko ɓata ce ba in ba shi kuɗin na ya je ya sayo wa iyalansa kayan sallah yi Ya sai shinkafa ya sai mota ya shiga da in siya annan nan ya samu kuɗi ije ise makami ya baya yaƙi addinin musulunci kama mu gane wannan ba shi yasa kasuwancin mu da shigan mu da alaƙan mu da auren mu da soyayyar mu da ƙaunar mu ta karkata zuwa ga kafirai mutakar mu yanke wannan alaƙa ba da gaggawa saboda haka su ji labari cewa yanzu musulmi a Najeriya kowanne ya zama Usama bin Laden wanda da aka je za a yi hira da Usama bin Laden yana jin turanci amma sai ce ba zai yi turanci ba da larabci zai magana wanda baya ji a yi masa amma yanzu a da yawa daga cikin mu nan mun dauka jin turanci da amfani da shi shine ci gaba ba ma jin cewa larabci shine shine yafi kowanne yare ko ba ka ba larabci shi yafi kowanne kun ga wannan yahudanci ne ya shige mu amma Usama bin Laden yace sai dai shi tambaya shi ya ji ya ba su amsa da larabci amma ba zai turanci ba yace su turan da ba sa jin yaran ma a fassara musu ne muka ce yace domin na amfani da larabci zan iya faɗa kalmomi masu zafi ne amfani da su in ba su gane ba sai a musu fassara to kun ga wannan yana daga cikin cinmu da aka yi yaki an sa mana shigar su yaran su tsarin su kwanan wata da muke amfani da shi ne Yahudawa ne yasa ni in zan yi gabatarwa ma zan faɗi kwanan wata mafi yawa akan jina ce a hijiran musulunci wannan kuma sai ce a cikin lagawun turawa lagawun turawa domin wannan abin lagawun ƙarya ce ba wani shekara ta dubu biyu ba wanda ya san ina aka samu ta Gregorian calendar ba wanda ya san tarihin ta ƙarya ne babu ina take a wani littafi mu karanta duk ƙarya ce waɗannan watanni ai da guda goma ne aka suka koma sha biyu aka tura Julius Caesar a ciki kafiri ne aka sa janware gunkiya ce a jamus aka mai da shi watanni goma sha biyu wa ya san fassarar friday wannan wa ce mu mahadaran friday na a sai dai mu juma'a in kana son in yadda cewa friday za mu haɗu sai ka nemo min fassarar me ake nufi da friday ina ko wanda ya san fassarar friday sai mana magana ku ne yan boko mu alƙur'ani muke karantawa kun ga wannan duk tasirin yahudanci ne bamu san fassara abu ba amma mun ce juma'a friday Allah ya ce yawmul juma'ati kai ka ce yawmul friday kaga yaki ya cika an ce an ce al-muharram safar ka ce january february kaga yaki ya cika an ce assalamu alaikum ka ce ladies and gentlemen kaga yaki ya cika ko ba haka ba an ce wando ya tsaya anan ka ka take shi kamar tantabara kaga yaki ya cika an ce a ajaje mu ka aske kaga yaki ya cika an ce abu sunna ta yi bid'a ga yaki yaki ka ko ba ba an ce ayi ayi tauhidi ka yi shirka ga yaki yaki ka saboda haka waɗannan yaƙuƙuwan da aka fara amfani da su na ƙanana na ƙasa wallahi sai mun kakkaɓe hannunmu daga ciki sannan yahudawa su san muna nan tafe irin jirgin da ya kai hari ya fasa jirgin Amerika muna nan da shi da yawa ba jirgin ba komai bane mutum ne kai ne jirgin in ka zama ɗan tawaye kake baka yarda da koyo ba sai tsarin Allah ka riga ka zama jirgin da ya fasa Amerika kuma Amerika ta fidda rai da kai saboda muna fata Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya ƙarfafa matasa kan addini Allah ya ƙara mana son sunna da sahabbai Allah ta'ala muna roƙonsa kuma ya karya waɗannan kafiran Allah muna roƙonka abinda za mu iya wa Falastinawa yanzu mataki biyun nan yanke mu mun yanke alaƙar mu da Isra'ila Kura ka ji ɗan jarida da Allah an je gidan rediyo a ce matasa tunda Najeriya ba ta yanke alakarta da Isra'ila ba a ce matasa musulmi masu kishin addini na duk Najeriya sun yanke alakarsu da Isra'ila saban da muke so da Allah duk dan jarida in ya je ya fada cewa mu mun yanke alakar mu da Isra'ila a ji wannan a duniya muna fata Allah ya kara mana imani wassalamu alaikum بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله alhamdulillah الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jawabai da yan uwa guda biyu suka yi mutane za su fassara su ta fuskoki guda biyu ga waɗansu jawaban nan za su ƙara ƙarfafa musu gwiwa ga waɗansu kuma musamman suka ji irin bayanan abubuwa da yahudawa suke yi tare da cewa musulmi ba su iya tashi sun yi wani abu da za su kare kansu ba ga waɗansu mutane wannan zai sanya ya musu gwiwa da abin da zan faɗi albishir ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya ƙarfafawa masu ƙarfin gwiwa ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa waɗanda kuma suke da sanyin gwiwa su sake farkawa daga baccinsu domin su kare kansu da addininsu amma kafin nan idan ake la'akari da bayanai da aka yi za mu ga cewa kafirci siffa ce ta yahudawa kuma ɗabi'a ce wadda ta lazimce su munafunci siffa ce ta yahudawa kuma ta lazimce su shari'a alkawari siffa ce ta yahudawa kuma ɗabi'a ce wadda ta lazimce su haka dukan munanan abubuwa da muka sani Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya yi bayanin su game da yahudawa ba za ka raba yahudawa da waɗannan siffofi ba sau ta fuska kuma idan muka dubi abubuwa da ke faruwa sai mu ga cewa tsoro yana tare da musulmi amma ba siffa ce ta ɗabi'ar musulmi wadda ba ta rabuwa da ita ba rashin hangen nesa siffa ce a yau wadda ake ganin musulmi da ita amma ba ɗabi'a ce wadda ta lazimce su ba rashin yin tanadi siffa ce ta musulmi a duniyar yau amma ba siffa ce wadda ta lazimce su ba rashin ƙarfi da rashin haɗa kai da rarrabuwa waɗannan duka abubuwa ne da suke tare da musulmi a yau amma ba siffofi ne waɗanda musulmi ba za su iya rabuwa da su ba ashe idan muka yi ƙoƙari muka kore wannan tsoro muka kore wannan rashin ƙarfi ta kowace fuska rashin ƙarfi na tattalin arziki rashin ƙarfi na makamai rashin ƙarfi na tunani rashin ƙarfi na hangen nesa duk waɗannan abubuwa idan muka kore shi, to al'ummar musulmi za su zama jagorori a duniya abu na biyu yahudawa yakin da suke yi tun da har zuwa yanzu akan abu guda ɗaya ne akan aƙida ta yahudanci dan ba mu manta ba lokacin da yahudawa suka shiga ƙudus sai suka tuna tarihi abin da ya faru tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da malin daurawa ya ambata mana yahudawa da suka shiga Udus suna cewa al-yawm bi yawm khaybar mata muhammadun wa khallal banat yau mun rama ranar khaybar abinda annabi muhammad ya yi mana a khaybar yau mun rama muhammad ya mutu ya bar mata haka suke cewa la'anahumullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna aibata shi kamar wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi tabbace da adila habin wa tab suna cewa ai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mutu bai bar ya maza ba ya mace bari ya mutu ya bar mata sannan kuma suna nufin cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka gaje shi da sahabbansa yanzu ba gwaraza mayaƙa ɗin nan da aka sani bane matsorata ne mata ne to suka tuna wannan saboda haka a koyaushe yakin su ta aqida ce to amma ne ya faru a shekara ta alif ɗari tara da arba'in da takwas da aka yi yaƙi tsakanin musulmi ko a ce larabawa da yahudawa an samu wata runduna ta musulmi waɗanda suka fito daga misra wannan runduna da hasan banna allah ya ji kansa ya tanada wannan runduna ita ce ta fi tsoratar da yahudawa ita ce ta fi ba da wato yin barazana a gare su su ne waɗanda suke kundin bala su je su su tsallake waya wadda aka sa mata lantarki domin su je su jefa bam a cikin isra'ila ana dawowa daga wannan yaƙi amerika da isra'ila da faransa da birtaniya suka tashi suka haɗa kai domin cewa lallai ibrahim abdulhadi da kuma a bayansa jamal abdulnasir su yaƙi wannan runduna ta ikhwanul musulmin sai da aka fatattaka su baki ɗaya sannan da aka zo a kwanakin baya ko yan shekaru da suka wuce da aka yi yarjejeniya na sulhu tsakanin yahudawa da plo aka ce to daga cikin sharaɗi ne lalle a yaƙi wannan runduna ta musulunci a hana wannan hamas a hana wannan intifada da al'ummar musulmi suka tashi gabaki ɗaya sai satin da ya gabata da suka ga wato abin ya kai yadda ya kai suka ce to duk waɗanda aka kama su saboda kishin musulunci suna yi barazana ga Isra'ila cewa za mu sake su daga kirsina waɗannan ƴan ta'addan musulunci da aka kama aka ɗaure su a bisa yarjejeniya da aka yi da Isra'ila za fa a sake su wannan shine abin da makamin da su Falastini yanzu suke cewa in akwai wani abu da suka yi na shiri da tanadi shine wannan kamar yadda malam Ja'far ya ambata gabanni na kasashen larabawa abinda ake jin za su yi kurewa shi ne su ce mun la'anta mun la'anci isra'ila wala Allah akwai wani ƙari da za su yi za su ƙari wani abu akan haka za su yi daƙuwa amma ta cikin riga za su dawo su rinƙa cewa ai ba ku gani ba muna zakin su muna musu haka muna musu haka ta cikin riga amma ba za su iya fitowa a fili su iya yin wani abu ba to wannan kenan abu na uku kafin zo zuwa ga wato na ƙarshe shi ne albikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi. cewa la tuqatilunna al-yahud ban manta ba lokacin da ake wazuzuka na shari'a malin Ja'far ya kawo wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mana cewa lokaci na tafe da ku musulmi za ku yaƙi Yahudawa ku kuna daga bangaren gabas su kuma suna daga bangaren yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da sahabbansa za ku yaƙi yahudawa ba da larabawa yake ba cewa larabawa za su yaƙi yahudawa a'a cewa ku al'ummata ta musulmi za ku yaƙi yahudawa ku kuna daga gefen gabas ku kuna daga gefen yamma har a zo ya kasance hatta ya ƙulul hajar wa shajar ta'al ya muslim hada wa Yahudiyun wara'i faqtulhu duwatsu da bishiyoyi su ne za su rinka kiran musulmi su ce kai zo sojan musulunci ga wani da yahude ya gudu ya buya a bayana zo ka kashe shi dutse da bishiya su rinka kiran wannan Allahumma illa shajarul gharqad sai wannan bishiya ta Yahudawa la'ananniya kamar yadda la'aka la'ance su ita ce za ta koya Yahudawa ya saka yau Yahudawa a ƙasar Isra'il suke ta dasa wannan bishiya ta zarkar saboda ta koye su suna tanadi kun san cewa za mu zo mu yaƙe su kan aƙida ta musulunci wannan kuma shi ya saka a koyaushe wani abu ya faru za ka ga cewa yahudawa da amerika kullum hankalin shi na tashi ba sa duba kawai isra'ila ta fi a rufe american embassy a nairobi a rufe american embassy a lagos a rufe embassy a wuri kaza da kaza mu ya saka saboda suna tsoron musulmi a ko'ina suke a duniyan nan to wannan shine babban albishir wanda insha Allah mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi gaskiya wannan kuma zai zo ya faru abu na ƙarshe da shi abin da ya shafe mu a wannan ƙasa a yau abubuwa da ke faruwa na daga ofisi da Akeni fere da makamantansu waɗanda suka sa musulmi a gaba suke yaƙar su suke kakkashe su ba don wani abu bane akan aƙida su sun cewa wannan shari'ar musulunci da yunkuri da musulmi suka yi ya tsone wa kafirin duniya ido ga baki ɗayansu saboda haka suke ta tunanin hanyoyin da za su bi su ga cewa ga baki ɗaya an rusa al'amura in ba haka ba me ya kawo a ce ofishi sun kai hari zuwa inorin a ce a cire wannan sarki na musulunci wanda ya zo da tutar shehu usman dan fodiyo a nada oba of inorin a cire wannan tuta ta shehu usman dan fodiyo a zo a kafa tuta ta oduduwa da mun san a yakin na addini ne karkace musulmi da ake yi don a samu mai da martani ta wata fuska shi kenan yanzu gwamnati ta kasa ɗaukar wani mataki game da waɗannan mutane da gwamnatin jihar lagos saboda haka a samu wata jiha ta musulmi wadda aka yi wani abu shi kenan sai su yi kuɗin goro ga baki ɗaya su ɗauki mataki mai tsauri akan waɗannan jihohi gabaki baki ɗaya domin san ma kirkin. ana yi ne saboda shari'ar musulunci dan baikin abubuwa na daga tanadi da malam Jafar ya ambata da suka wajaba a gare mu mu in ba mu haka ba kuma to wata rana za mu zama bayi a wannan kasa amma daga cikin abubuwan da ya kamata mu yanzu yanzu wanda zai nuna musu cewa daga gaske muke yi ƙarya suke yi cewa suke rike da wannan ƙasa muke da abinci muke siyar da su muke da tumatir muke da tattasai muke da albasa muke da wake muke da nama da shanu da awaki da tumaki muke siyar da wannan kasa da waɗannan abubuwa to daga yanzu a ko ina a bayar da wannan sako ga musulmi ɗan kasuwanmu a Borno a Dawanau a ina ne cewa daga yau kada a wata mota ta ɗauki hatsi kada wata mota ta ɗauki wake kada wata mota ta ɗauki tumatir kai kudu da shi nan da wata ɗaya a ɗauki wannan mataki da gaske mu zira musu ido sun rike fetur ɗin mu ga ai muna sayan fetur har yau zuwa tsinke safi ana saya ganan naira ɗari uku a kaduna ana sayarwa naira ɗari shida amma ba mu mutu ba mu riƙe mu ma wannan arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu nan da wata ɗaya mu gani idan ba su zo suna Allah annabi suna roƙon mu ba cewa lalle mu yi haƙuri amma wannan mataki ne mai sauƙi da ya kamata mu fara ɗauka kafin wannan tanadi wanda yake ƙasa mutum ba a ɗauki wani abu mataki na gaske ba wanda za a yaƙi waɗannan mutane a sannan kuma mu kira cewa lallai wannan minista wanda aka tsora masa lura da shari'a ta ƙasa a sauke shi ba mu yadda da shi ba kuma lallai a gabatar da shi a gaban kotu kamar yadda aka gabatar da wa ake kiransa Frederick Fashion domin shi Bola ije. shi ne wanda yake tsayawa ya musu tunani ya tsara musu abubuwan da suka kamata a yi shi ne yake cewa najeriya ba za ta taɓa yin daɗi ba sai an yi wa hausa fulani irin abin da aka yi wa tutsawa a ruwanda yadda aka sa tutsawa a gaba a cikin rana ɗaya sai da aka kashe mutum dubu ɗari kafin wata biyar sai da aka kashe mutum dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas daga baya kuma a yi an ci gaba da kashe-kashe to wannan shi ne yake cewa abin da ya kamata a yi wa hausa fulani kafin najeriya ta yi daɗi kuma wannan shi ne abin da muka ga ake aikata shi lallai ba zai halatta ba a gare mu idan mu ɗan halal ne mu zauna mu shiru a kan wannan hali da ake ciki amma kamar yadda aka ambata yanzu muna jira ne mu ga abin da za a yi idan ba a yi wani abu ba to kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya saka mana da alkhairi kullum dai ya kamata a rinka lura da waɗansu abubuwa wajibi ne lalle malaman mu tsaya su samar da wani kwamiti wanda zai je ya sadu da manya-manyan 'yan kasuwa irin na dawanau ko 'yan kasuwa irin mahauta masu dabbobi a je a nuna musu mahimmancin irin wannan matakin da ake so a ɗauka kuma wannan shi zai bada haɗin kai a samu cewar an samu biyan bukata ta manufar da ake so a gina za mu kira babban malamin mu shek Malam Abdulhaf shi ma zai tafi albarbishin bakin sa da fatan Allah ya masa zuwa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد lokaci yayi kuma muna da dattijawa kuma matasa yan gwagwarmaya sun cika ba su da bukatan ziyara ba na so mu zama kamar larabawa na kul wala na fa'al yawa yi magana ba aiki da shi wannan lakkan zatona muna so mu sattin hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa adwafu iman <clears throat> man ra'a minkum munkaran ga maratibin da aka ce yi wannan lakkan na gani in wanda suka tsara suna ganin kar mu zama adwafu iman shi mu dan fada ko ma gurgudo abin da mu fada dai mu ma Allah ya mu zuciyarmu amma ba haka ba man ja'far ya kawo jumlat mu'tarar bai sai fa ce ba ya wuce billahi alazim duk mutum da yake kasan larabawa yake gari da ita karanta rayuwar larabawa da isra'il dama zaka yi nadama alama fata wani yato Allah ya ude la zambihi cewa waɗannan za yafi isra'il asbab da yawa mutum zai gane isra'il sun san menene ne yan wantaka bayan Allah ya wasu fasima ko da suna da wataka a zahiri amma ba sa son juna Allah yake tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta yayin da Isra'il ya dankafu sai da ya ba da kwangila wasu shugabannin musulmi ana dauka bakake da ke abin nan ajisa baba abin nan habasha duk mutum da ya zama habasha bakki mutum ne dan habashi ne sha dauko jirgin sama a sauka ce na yahudanci ce eh sha dauko shi a tafi da shi isra'il duk mutum da yake addini isra'il an dauko su kowa irin baki ne an dauko shi an kai shi isra'il nan ku wannan lokacin ko ka tafi sojiya in baka da takarda sha ce da urduhu fa gulluhu a kama ka yau ce Allah yake nuna cewa hijira manzon Allah shine farkon da za a bude a yaki musulmi manzon Allah yana kwadata da yan kawai a zo Madina a yaki amma wannan lokacin darbawan da kake gan su wallahi ba yaman bai isa bai shiga sojiya shi da takarda ba ya hude, dan sojiya ba zai shiga yaman ba shi da takarda yadda kake gan su kowai na gan shi dan wane ne wannan kawanci na tare su su kanin su ma kai ya kai ba kai sa ba bararabe in kai ba ni ka ni ka aure ba kurishi suna zaune haka da wannan jahiliyan yaushe za su zama mutane su zama al'umma da su yake mutane ga su da kawanci ga su da son kuɗi ga su da kabilanci don su zafi zama mutane abin da ke damu larabawa ke na yanzu wannan taron banzan da ake wani ba da kawai shan shayi zafi saki ba abin da zafi yi shayi zafi saki saboda haka isra'il duk mutum da ya iman da isra'il yanzu za ta fi da kai can amma kasashen larabawa ban zama isra'il yanzu ka sauka kafin ka canja jirgi za a ji ka ne kamar ahalin zimma can kai ka wani hotel a soke ka ba da maka fita shi an buga maka visa ki kayawa uku ana neman ka visa shiga misra shiga misra kuma ba ni da shi abin da Allah ba ya so gunki karuwanci amma hana ka shiga to saboda haka ni ba na so a tattara zance yahudawa muna yi ne don mu damu da yara matasa kananan da tsofaffin da ake kashe su wace Allah lafiya su amma mu ne da nan larabawa shi da Allah wallahi shi ne abin da muke ciki kuma abubuwan da suke fara nan kusa ma mu ma nan muna so mu dauki tabi'an bararabe an yi lakkocin an kafa shari'a har yanzu ba musulmi nan arewa wanda yake da jaridan kirkin da zai daga in yi wani abun kirki wanda duniya za su ji masu kudin mu sun taba kudin laya masu ilar musaharu yan bokun mu suna nan yan jaridan mu suna nan da masu siyasa mu suna nan wa ya ce abu abin irin nan ya Allah far mu tashi mu yi a wani mu tashi radio ta radio ta radio da na musulmi babu ku duba Lagos ku gan jaridu arna wanda a kan haka aka zabo Basanjo jaridu muna zaune ina abin da muke yi kar mu zama masu su bayan yanzu na siyasa zaki zaki larabawa suka yi abin da yan kudu suka ci zaben jaridan kirki akwai jaridan kirki akwai na muke da shi to Allah kiyaye mu salamu alaikum Allah saka bana da alkhairi mallan ya kare mana caji saboda haka dai wajibi ne akan mu tashi mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun kwato hakkin mu abu na gaba za mu ga to babban malamin malam Jafar Mahmud Adam zai karin bayani akan waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin gari Assalamu alaikum warahmatullah waɗanda ne suka rubuto tambayoyi su yi hakuri ba za mu iya ansa tambaya ko da ɗaya ba daga cikin galibin tambayoyin su saboda yadda lokaci ya tafi a labarin da muka samu cewa yana gudana yanzu a cikin gari shine dan gudun kada mu tashi mu ce za mu yi ramuwar gayya akan arna na nan gwamnati ta sanya jami'an tsaro suna yawo a cikin gari to amma su jami'an tsaron sai suke amfani da wannan dama da aka ba su ta kwantar da tarzoma da inda sai ga mutum biyar hudu sun taru kawai sai su bi a guje ba gayar ba dalili ba su musu laifin komai ba musamman a unguwanni waɗanda suke nesa da jama'a irin baya bayan gari irin su gwagwarwa brigade ko wani rijiyar lemo ko wani tudun bojuwa da can wajen haka to abinda muka fahimta suke so su yi abin ya ɗaure ba arna kai kwarai da gaske ganin har yanzu menene yasa ba a yi komai ba a Kano Ina ko da mutum mafarkin sai nuna masa cewa za a kashe mutanen mu a Lagos ko mu shiru a nan ba tare da mun tayar da fitina ba zai kare ta mafarkinsa to amma sun manta da cewa kullum muna ƙara samun tarbiyya ta addini sakamakon karatuttuka da muke yi da wa'azuzzuka da lattoci da faɗakarwa da malamai suke yi irin wadda ta fi ta da da idan ake wannan rigingimin mutane ne suke ɗaukan matakai nasu da su kaɗai kamar kawai wani a rijiyar lamo ya yi kabbara jama'a su bi ko wani a kurna ya yi kabbara mutane su bi ko wani a bakin ga wani ma ba ruwan shi da musulunci amma ya kakan in muri a cike da rediyoyi da abin nan sai ya kabbara Allahu akbar sai a bi sai a da ɗauka a tafi an taho jihadi to wannan lokacin ya fara wucewa ne insha Allah ya wuce yanzu duk inda ka yi za a yi wani abu to mataki ne na bai daya wanda garin gaba ɗaya za a dama ko kasar gaba ɗaya za a dama da su kuma da tsammanin su dan tsokan wancan a nan su tsokan wancan a can sai mu tayar da rigima idan muka tayar da rigima idan ya so sai Obasanjo zai samu dama ya ce ya sanya wa Lagos takunkumi ya sanya wa Kano takunkumi a madadin yanzu a kama Lagos da laifi ita kadai sai a ce to Kano ma an kafa dokar ta ɓaci daidai lokacin da take dab da za ta fara shari'a ɗaya ga wata ramadana wannan shine makirtin shine kulle kullen da haka sai muke kira na gaggawa ga darakta na SSS muke kira na gaggawa ga commissioner of police da kwamanda da ke lura da wannan shiya ta Kano jigawa da sauran muke kira na gaggawa kuma da shi mai girma gwamnan jihar Kano su fahimci wannan makirci da ake kullawa waɗannan ma'aikatan tsaro kwamishinan 'yan sanda ya sa musu iyaka ya sa musu geji ya sa musu tarniki da dabaibayi saboda ba wai dokar ta ɓaci ba ko dokar ta dare fa za a yi idan abu mu ga ya wuce ta bahaushe ya wuce min sharri yana nema ya kai wani wuri daban to kaga mutane ba za su yakuri ba amma dai kira nake ga samarinmu matasanmu masu kishin addininmu cewa ladabi da haƙurin da muka nuna tun daga litinin har yanzu ga shi litinin za ta zo gobe dan Allah ya kai mu ba tare da mun yi komai ba illa kimsa kimsa da shirye shirye da muke yi to mu ƙara zama cikin wannan shirin da kimsin da tanadin har ya zuwa lokacin da in mataki ne za a ɗauka ba Kano bace ba ita kadai Kano da Borno da Sokoto da Zamfara da Kaduna da ko ina za a ɗauka da Ilorin da Naija da ko ina za a ɗauka kuma wani abu da ya kamata a sani muna da mutane fa a cikin kasashen kasashensu kuma yanzu tsarin da za mu samu mu baiwa mutanen mu tarbiyya shine ba ga magari ne za su rinka zuwa can ba za mu rika kai ɗan kundin bala can wanda in aka tashi bala'i a faro shi daga Fatakot da Lagos da Bayelsa to kaga daga nan gurin ko mu ɗauka su na can su faro mu mu haɗu sai mu haɗu a gaba saboda haka dan Allah muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da ya lura da wannan abu da ƴan sanda suke nema su kawo su ne suke nema su kawo fitna bukan idan muna so daga nan ma sai mu ce a fita amma ba gurin mu bane ai haka ba gurin mu bane ai hakan dan haka ga wanda suke so su yi ƴan sanda ne katafawa ne ƴan daba ne waɗansu ƴan iska cikin jami'an tsaro ne suke nema su yi wannan saboda haka gwamnati commissioner ƴan sanda ku zama shaida jama'a yau ga mu sama da mutum dubu bakwai a wannan masallaci ku zama shaida cewa in wani abu ya faru laifin yan sanda ne ko mun faɗa lalle commissioner of police na da ruwa director ss na da ruwa dan su ne za su hana waɗannan ababen faruwa a yanzu su dakatar da waɗannan yan sanda amma kan muna nan cikin haƙurinmu da natsuwarmu da tanadinmu har ya zuwa lokacin da idan ya yi to kuma wannan lokaci ne ya yanzu kan muna jira ne ko muna ta ƙara jan hankali ga sarakunanmu da shugabanninmu da lalle lalle su tattauna sosai da gwamnatin tarayya kan ta dauki mataki na gaggawa ga waɗansan yan daba yan ofisi a daga karshe kuma kira da muke kare ga su masu motoci na sufuri yadda suka dauki mataki na janye motocin su da kan hanya ba wata tanka da za ta tafi kudu maso yammacin kasar nan ba wata trailer da za a yi wa lodin wake ko tafi da tumatiri da albasa da gauta da tsata da kauda da za ta kai kudancin kasar nan to su ci gaba da ɗaukar wannan matakin muna tare da su mun yi farin ciki kwarai da gaske a yanzu dinnan ana makamancin irin wannan taron a waɗansu wurare irin wannan dinnan da muke yi a Maiduguri ana yi a wani gari ana yi a ina ne ana yi a ina ne ana yi san cewa tsarin ba irin da bane ba na inna rududu hmm, yan tsari ne na inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun markuf wannan tsarin markuf din nan daga jin sautin da kalmar marsuf ta bayar ba san lalle akwai wani abu saboda haka muna kare kila ga direbobin lasu tsaya dan direbobin daukan kayan abinci na jihar Borno yanzu sun riga sun fara daga yau sun dakatar da motocinsu direbobin da ke kai shanu sun fara daga yau sun dakatar da motocinsu kuma naman da ake ci gaba daya a kudancin kasar nan ba wai kudu maso yamma ba kasar gabas maso kudu naman da ake ci gaba ɗaya a kudancin ƙasar nan cikin cikin ɗari ɗin shi daga jihar Borno ne cikin cikin ɗari a yau ɗin sun dakatar sun ce ba za su je ba sai an biya diya to muna nan tare da kungiyar direbobin nan sufuri to har kujeran naki kar a tsaya a ce za a musu barazana kar a ce za a ba su tsoro su ne gwamnati ba ba sun gane gwamnati ba su ne gwamnati kuma dan Allah lauyoyinmu dan Allah ba su shari'a dan Allah kungiyar lauyoyinmu dan Allah dan Allah mun hada ku da Allah kuma ka Obasanjo haya court a nan Kano ya ansa san mati a nan Kano in dai har Monica Lewinsky karuwa ta tsare Bill Clinton a tattauna a daina komai a duniya sai karuwa karuwa akan karuwanci an kai karan Bill Clinton report kawai na wannan ababen an rubuta shafi lauyoyi mayun turanci sun rubuta shafi dubu hudu da wani abu a kan wannan ban ga dalilin da obasan zai daura ta'addanci a kashe mutane sama da dubu a Lagos a kone tirela da motoci sama da ɗari uku ba tare da an kai shi kotu ba dan Allah lauyoyinmu musulmi su maka shi kotu ko a Kaduna ko a Zamfara kai su kai shi Zamfara dan Allah su maka shi kotu a Zamfara ya ansa san ya san cewa aikin ne ne mun ba su wannan aikin wannan assignment din muka ba kuma dan Allah masu wannan alƙalu su din irin ta cikin dare su cigaba da yi Allahumma izza al-islam wal muslimin wa shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin salam ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah <laughs> yanzu za a gabatar da sallah bayan yadda da sallah babban malamin mu a shugaban mu kuma uban mu Sheikh Malam Na'ibi Sulaiman Wali zai yi jawabin godiya da fatan Allah saka kowa da alkhairi wa salamu alaikum malami Allah ya saka da alkhairi to masu saurare kada dai amanta tasjilatu sunna ta kawo muku wannan muhadar a kuma insha Allah wanda ke bukatan sauran kasusuwa wanda ya shafi Sheikh Ja'far Mahmud Adam wato a sheikh muhammad aula albani zaria a sheikh wato wato algarkawi wani ke nan kaduna insha Allah duka su wani ke bukata gurguran hali sai ya zo number 22 Dikko Road ko Kaduna insha Allah zai same mu a za mu hada ku da wato kira'ar Sheikh Abdullahi Abubakar Abba don ya cike muna sauran faragar da ya rage ni ne dan uwanku a musulunci Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali al-Kwantogorowi Malam Abdullahi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخفعون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأغائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامتون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه فأما أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا